أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى أوتن ذي القعدة وتن منا منا ترى أوتن ذي القعدة watan sha ɗaya hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam goma da goma kan goma da tare yau muna goma a watan sha ɗaya watan zulqa'ada hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai, wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai a watan hudu april shekara ta dubu biyu da da ashirin shida, allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a cikin wannan masallaci da ke gidan mai girma a jihar kazaure na unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alkawa'idul musula fi sifatin lahi wa asma'ihi wa asma'ihi husna wa akazna min salasata ashara darsan a wannan littafi mun yi darasi ne na goma sha uku wa kunna fil qa'idati sadisa muna ƙa'ida ne ta shida wanda ka'ida ta shida ita ce asma'ullahi ta'ala sunayen Allah ta'ala ghairu mahsuratin ba iyakantattu ba ne bi adadin mu'ayyan da wani adadi ne. muna shafi na sha biyar inda ya kawo sunayen Allah amma alfabetika ne ba a tsarin da muka san su ba shi ne wannan littafi wa awakir ma karshen abin da muka karanta wata haddasna amma anahu muka tattauna ma'anarsa ismullahi al-mubin ne sunan Allah al-mubin akan sa muka kwana inda malamin yace li qaulihi ta'ala ne sharhi kenan yace saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma idin yuwaffihimullahu dinahum al-haqq a wannan yini na alkiyama Allah madaukakin sarki zai cika wa mutane ayyukansu wato shine dinahum an ce yawmul din ma'anarsa yawmul jazai to a wannan Allah sarki zai mutane sakamakon su na gaskiya wa alamuna mutane za su san annallahu huwal haƙƙul mubin shi ne kalmar da ta kamo al-mubin dan shi Allah ne al shi shine gaskiya al-mubin kuma ne al-mubin bayyananne ta hanyar ayyukansa suratul nuri ashirin da biyar. inda muka ce wa dinu aljaza kuma ce addini ana nufin sakamako kalu ana cewa kama dinu tudan kamar yadda ka shuka haka za ka girba aljaza min jinsin amali sakamako jinsin aiki wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala maliki yawmuddin mai mallakar ranar addini ranar sakamako dai ake nufi yawmul jaza'i ko kuma kalmar addini da ma'ana ɗayan uku kamar yadda malaman fikihu suke cewa mun ce addini shine alwahayul ilahi allazi yunazzilu ala rusul wahayin Allah da yake saukan ma manzanni ana kiran kiransa addini wanda yake riyaje da wahayin Allah sai ya daga addini aw al billahi wa bir rusul wal yawmil akhir ko kuma imani da Allah da manzannin Allah da ranar lahira wanda ya da Allah da manzannin Allah da kiyama tana gaban ta ce wannan mutum yana da addini ana sakin kalmar addini akan imani awul ahkamul mashru'a allati tahkumu zawahirun nas ko kuma kalmar addini tana nufin hukunce-hukuncen shari'a da suke hukunta zahirin mutane duk abin da dan adam zai yi baya yi da ka sai ya nemi mai shari'a ta ce a yi misali zai shiga kasuwa sai ya nemi san mai hukunce hukuncen kasuwanci ba iya yana da jari ba ba iya yana da inda za a ba shi kaya ba a'a mai haƙƙin mai saye mai haƙƙin mai sayarwa mai riba mai riba ne halal ne haram a kasuwanci to wanda yake bibitar ya tuntuɓi shari'a a ayyukan sa a ce shi ma yana da addini so al mashari'a hukunce-hukuncen shari'a allati ta hukumu wahirin na tun hukunta zahirin mutane a gasu na aiki da su ana kiran su addini to wannan kusan shine samu da karatunmu da ya gabata yau za mu tashi a sunan Allah alhakim da farko abin da za mu tattauna ma ma'ana alhakim shi sunan menene ma'anar sunan alhakim ta kunsa akwai wani malami halimi yake cewa bi ma'ana fi ma'anar hakim yake magana akan ma'ana suna alhakim yake cewa allazi la yaqulu wa la yaf'alu illa sawa shine wanda baya faɗin wata magana baya aikata wani aiki illa sawabu sai abin da yake shine daidai sawabun da sadu in ya yazo da sadu daidai kenan in zo da fa'ul sha na a karatun allo lada nan shine as-sawabu lada as da sadin kuma yin abu daidai to mai hikima shine wanda baya fada baya aikata wajen abin da yake daidai wa inna ma yambaki an yusafa bizalika ya dace ya waje ba a siffanta Allah da alhakimu li anna af'aluhu saboda ayyukan Allah tadidatu daidai suke tabbatattu ne wa sun'ahu abin da ya san'anta wajen wani abu ne bizati sura ce abin gashi nan an yi za ka samu mutuƙannun yana kaiwa mutuƙa wala ya zaharu fi'il mutuƙin azalin illa min hakimi to kuma aiki ya bayyana daidai ya yadda ya kamata to ba da rai a sami shi daga wanda yake da hikima wanda ba da hikima bai sanya da zai yi daidai ba kama la ya zaharu fi'il ala wajen ikhtiyar illa min hayyun alimun qadir kamar yadda aiki ba zai yiwu ba a ce ga aiki sai daga wanda yake alhayyu ne rayayye ne alimin sannan madani ne sanin ya saye wannan kadirin kuma yana da ikon yin ya saye so yace wannan shine shi yasa aka siffanta Allah da alhakim amma ibn Husaymin yana faɗa a cikin wani littafi na da yake cewa akasarun nas mafi yawan mutane yanzu nuna kana zaton anna ma'ana alhakimu ma'anar sunan Allah alhakimu annahu muttasifun bil hikima ana nufin wanda ya siffantu da hikima wal hikimatu hiya wada'u shay'i fi mawdi'i idan kuma aka ce hikima shine sanya abu inda ya dace duk wanda ya sanya abin da ya dace yana yin daidai ya ce wannan yana da hikima wa hakimun min al hukum zai zama shi kalmar hakim yace walakin al waqi' sai dai abin da yake zahiri yake a aikace annal hakim hakika sunan Allah alhakimu da hu ma'ana yayi yace yana da ma'anoni ne guda biyu hakimun min hikima ko an ce masa Allah hakimu ne min hikima saboda hikimar ko kuma wa hakimin min hukumi an ce masa hakimun ne saboda shi ne mai hukunta komai yace sallahu azza wa jalla hakimun min hikima. in ka ce Allah hakimun ne saboda hikima to shi ma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ce hikimatun baligha fama tugunin nuzur da yace huwa allazi Shi shine wanda ya halicce ku ke ce faminkum kafirun wa minkum mu'min daga cikin ku akwai kafirai yan kaza su shigo da baki Allah ya samar da su daga fahimu ya ni'imta su da ni'imomi ya shimfiɗa musu kasa ya daga musu sama yake saukan musu ruwa yake fitan musu tsirrai ya sakar musu oxygen da suke shaƙa ni'imomi ce wa in ni'imatar lahi la tuhsuha to amma maimakon su gode ma wannan ni'imar ya ake gode wa ni'imar Allah shine yin abin da yake so amma na fara samar da kai bauta maka to ka gode masa kai abin da yake so to sai Allah ya ce shine ya ce ku kwamin kun kafin gurbin sai a samu wanda su ba za su yi wannan ba butulu ne su ne kafin wa minkum daga cikin kuma sai a samu da cikin mu'min masu imani ne masu yarda da Allah ne masu ne kauya ne masu bi ne da wannan ne wasu malamai suke cewa suke cewa a ah, tun da Allah ce shi ne ya da ka kwamin kun kafirun kwamin kun mu'min sai in kai kafirci ba ka ba da in kai imani ba ka ba saboda Allah ce kwamin kun kafirun kwamin kun mu'min to wannan warware wannan matsalar yana koma ma irada manufar Allah manufar Allah kalar biyu ce akwai abin da ke ta irada kauniya nan ce alkauni ita ce duniya ya sa ke ta annabi sallama sayyidul kaunaini to irada kauniya shine manufar yadda Allah yake son duniya ta kasantu bai nufa bai nufa ta bada ma su mutane da masu imani amma wannan a irada kauniya manufar shari'a za a samu ibin shari'a a manufar kasantuwar duniya wasu za su ibin shari'a wasu su bi shari'a amma a irada shar'iyya manufa ta shari'a shine hanyar aiko manzanni da taukar da littattafai sai Allah ce ba ya san kafirci yace wala yarda li ibadihi al-kufr bai yadda wa bayin ta kafirci ba wata ayar ce man kafara fa alayhi kufur wanda duk fa yayi kafirci to fa alayhi kufur sakamakon kafircin kansa zai dawo tsuntsun da ya ja shi ba zai duka wa man amila salihan amma wanda ya tsaya ya tsare aiki na kwarai to wanda suka yi wannan fali an fusin yan haduna kan suka gyara ma hanya yanzu mun samu magana biyu akwai asali irada manufar duniya ta zama mu'mini da kafirai amma a shari'a sai Allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai yace baya san kafirci to anan dan adam wanne zai kama zai ta ah, tun da dai manufar duniya ta zama mu'mini da kafirai kawai ne kafirci ma bayan ba bane ko kuma zai ce a tun da Allah ya ce baya san kafircin da har ya aiko da sako in zo nan in kama hanya mafita shi ne saboda ka sai suka ce dan adam da Allah ya nace shi zaɓi ya ba shi shi ne ce hal ata alal insan hinun min al dahr lam yakun shay'an mabqura a lokaci yayi wa dan adam da babu shi wasu ce babu shi ka dauka tun adam din alaihi salam abuna adam ai an yi lokacin da ba adam to shi ne lan kuce an mazakura ko kuma a ba adam din ba duk wani mai rayuwa kafin a samar da shi kakanninsa ma babu kaga lan ya kuce an mazakura bai zama wani abin da ake ambato gashi ba babu shi kenan ne sai Allah ce to inna kalaqanal insana min nutfatin mune muka halarci dan adam daga nutfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa inna hadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مبتة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك kowane ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana da tsufa sannan ya koma ya zama gudan jini kwana arba'in sannan ya koma ya zama tsoka kwana arba'in kwana ɗari ashirin wata to daga nan ne sun mai ilaihi malau sai a turo masa mala'ika sai ya hura Allah ce to mun kalaci mutum mun ba asalin ne daga tsufa ne yasa wata ayar ce fal yanzur lil insanu mimma khuliq dan adam ya duba daga ne aka halitta shi yace khuliqa min ma'in dafiq an halitta shi daga wani ruwa ne wajen fitar da akwai tunkudan juna shine da asi dan ya zo yake bugawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi cewa wai mutum ya riddige bayan ya mutu za a tayar da shi annabi ya ce masa Allah zai tayar da kai shigar da kai wutar jahannam kaga nan ma mai Allah ya ce awalam yana da insanu an na khalaqanahu min nutfatin dan adam ashe ba zai duba da gani ba ko muka halice shi min nutfatin daga wancan asalin nutfa amma fa idza huwa khasimun mubin sai gashi yana husuma irin wannan bayanan ya ta fito na fito in ka taba annabi ka taba Allah Allah bai ce wanda rabba li nabiyina masalan ba ya dauka shi yake buga annabi ta sallan ce wanda rabba lana masalan ya ɗauka shi yake buga mana misali wani sai ya kalkahu shi ya manta asalin halittar da wancan nutufa din kala yake sa mun yi huyen izama wa hiya wa waye zai raye kashi bayan tare diddige sai Allah ya ce to ga amsa ko yi huyi allazi an sha'aha awwala marra kace wanda ya kaji halittar kashin da babu ita shine zai tayar da ita bayan tare diddige wa huwa bi kulli karqin ali to shine za ana asotul insan sai Allah yake cewa inna kalakal insanu min nutfatin lam yakun an madhkura bai zama abin ambato ba sai muka halice min nutfatin amshadi na bitalehi kuma muka jarabe shi kada Allahu sami an basira mahallin shahidin sai ce inna hadaina sabila to kuma mun nura dan adam farki mun aiko manzanni mun saukar da littattafai shine inna hadaina hu sai ce amma in ma shakiran wa in ma kafur ko dai ya gode ma Allah ta hanyar bin Allah da yin abin da Allah yake so ko kuma ya saba ma Allah ya mutunce ma Allah ta hanyar kauce abin da Allah yake so so almuhimmu ba za ka ce bayan Allah ne ya duniya su zama musulmai da kafirai ya ce maka ai kuma ai ya aiko sakon da ya ce baya san kafirci kuma da ya ce za ta zama musulmai da kafirai waye nika a gobe da ya kai wannan kai za ka yi imani kai wannan kai za ka yi kafirci kowa dama aka bashi aka bashi ikhtiyari zaɓi shine inna alaina musabila din imma shakiran wa imma kafura ko dai mutum ya zama shakir mai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne cikin ni'imar da Allah ya masa ko ya zama kafura mai fitar cewa Allah subhanahu wa ta'ala kawai dai kowa Allah ya ce da inda zai yi da shi inna atadna lil zalimin salasa wa aghlalan wa sa'ira a wata ayar yake na bi ibadi ka ba ma bayina labari anni ana daga gafurur rahim ni inda Allah ne mai gafara mai shi. amma kada su ɗauka kawai gafara da zai kai nake da ita ita ce a Allah ga furu rahim ne kuma yana tsiyataku tana tsiyatakun da Allah ga furu rahim ne ya ce a wa annan azabi to kuma ba azaba ta a gefe guda huwal azabul ali ita ce azaba mai rataki kenan kaga yana da duk inda ya tana dawo da mai daidai da mai ba daidai ba shi yasa ma ibadarsa ake so ka bauta masa bainar haufi war raja'i alkawu shi ne tsoron azaba duk mai bauta Allah yana bauta yana tsoron azabarsa sannan ne yana kwaɗayin rahamarsa haka ake so ka bauta ma Allah wani mai hikima ya ce wa bainar raja'i wal khawfi kun misal qadirun tsakanin raja'i kwaɗayin rahamar Allah wal khawfi da tsoron azabar Allah kun misal qadirun ka zama kamar tsuntsu a tsakiyar fukafukansa tsuntsu idan fukafukansa ba su yi balan ba in ɗaya ɗaya nauyi ba zai iya tashi to kai ma tsoronka da Allah da kwaɗayin rahama ka zama kayi balan. sun ce duk lokacin da ɗaya yarin jaye za ka samu matsala in kai zan yayi ka fiye tsoron Allah kake ganin kai Allah ma ba zai gafarta maka ba kawai kai saboda tsoronsa shi kuma yace a'a la taqnatu min rahmatillah ya yi badiyar da jina saraku ala an fusihim la taqnatu min rahmatillah shi ya ko bayan da muka aikata aikin da ba a aike su ba kuka wuce gona da iri to duk wannan din kar ya sa ku yanke kauna ga barin rahmar Allah sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya to dan kuma ka gane ba wai kana yi din bane ko baka tuba ai sai cewa alibu ila rabbikum tunda yana gafarta, wata ku koma wa ubangijin ku asalin mulo ku ne ka masa wuya ma'ana ku tuba tun kafin wato azaba ta zo muku ba ku da mai taimako au ta kula nafsun ko kuma ranar da mutum zai ce ya hasarata alama farattu bi jambillah ya kai can sakaci da ne gaba abin da ya shafi haƙƙin Allah da yake kaina cewa in kuntu la min da sakhirin ko da ke dama izgiri nake da lokacin da ake fada au ta kula ko kuma ne ta ce lau anna hadani da Allah ya shiryar da ni ya hungam da katare la kuntu min al-muttaqina da na zama cikin masu tsoron Allah ce da Allah ya shiryar da ni to wannan dama mai eh, lahallari ya ce kaɗan adam ya doge wa sabo wala ya kula hatta ya hadiya ni Allah ya ce har sai Allah ya shiryar da ni kuma ya ƙiya bani Ya ce fa innahu min alamati shiqaqi wal kizlani wal damsul basira wannan mutum yana sako ya san zai fi zai fi ya ki bari yana ta sai Allah shirye to shi shirya ta wuce ka san zai fi zai fi ai ka gane ba daidai ba daidai ba ce ai an gama maka komai kawai sai ka kauce ba daidai ba to shi yasa yace kada mutum ya ce hatta ya hadiya Allah ko yana da to shine nan ayar Qur'ani a suratul Rum take cewa an auta qula law anna Allah hadani kar mu je da Allah ya shirya da ni da kuntu minal muttaqin sai Allah ce bala qad ja'atka ayati ai na sun zo maka wa kazzabta biha kai ne ka karyata su ta kai girman kai wa kunta minal kafirina ka zama daga cikin wato kafirai butulu so almuhimmu Allah tabaraka wa ta'ala ana bauta masa ana kwaɗayin rahamarsa ana kuma ne ana tsoron azabarsa to daga shi yasa ibn usaimin yake cewa mutane mafi yawan mutane suna da tan annan ma'ana alhakimu annahu muttasifun bil hikima wal hikimatu hiya wada'u shay'i fi mawdi'ihi walakin al waqi'a anna al hakima lahu ma'ana yani kalmar alhakimu sunan nan na Allah yana da ma'anoni guda biyu hakimin min hikima wa hakimin min alhukumi daga hukunci fallahu azza wa jalla hakimun min alhikimati dan ya ce hikimatun baliga hikima aka yi mai kaiwa matuƙa wajen saukar da alkur'ani wajen bayanin gaskiya da ƙarya hanyoyi guda biyu amma sai Allah ce fama tugunin nazo amma kuma gargaɗi mai wadatar ba to da kamar aya ta biyar sai ce wal hakimu wanda mun mun ji masa alhakimu daga hikima ne Allah da hikima ne ana iya ce masa alhakimu ta wannan ma'anar wal hakim yace amma kalmar hakim ana cewa Allah hakim ne saboda hakim bai hikima ne fil ibadi a cikin bayinsa huwa al-hakimu Shi shine zai hukunci wato a cikin bayinsa tabaraka wa ta'ala wa huwa al-hakimu bainahum wa qala wa qad qala Allah ta'ala hakika Allah ya faɗa a cikin ya yace wa man ahsan min Allah hukuman da qaumin yuqinun wa ya fa Allah kyan hukunci ga wanda suka ne kauya suka yi hukuman da ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أو تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أسورة التين ta. shin Allah ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba duk wani mai hukunci ya gama a ƙarshe sai waye gari a gaban a ahkamul haƙi nina kuma mafi hukuncin masu hukunci a adalil adilina mafi adalcin masu adalci tabaraka wa ta'ala wa hadha istifhamu lit taqrir wannan tambayar ta karshen sauti ne alaisan lahu shin allah bai zama ba ba wai sai wuce a tambaye ka baka ce eh ko a a ta kare tabbatar maka aiki shin allah ba shine hakamul hakimi ne ba shine hazal istifham istifham shine tambaya to wannan tambayar ba wai ansar ka ake so ba a ta kare ce tabbatar maka ake kamar mai gida cewa ɗansa ba ne maka kaza ba Tambayar sai yake bashi amsa yi eh ko a ai ta kare ne wani shine ta kare tabbatar masa yake yani annallaha ta'ala ahkamul hakimina abin nufi Allah ta'ala shine mafi hukuncin masu hukunci wakilahuma to dukkan ma'anonin guda biyu da kuka dauki alhakim yana nufin alhikima daga alhikima ne ko alhakim daga alhukumu ne hukunci sadaka fi muhallil munasaba duk sun dace da suna a fi suratul ma'ida ya za a cikin suratul ma'ida zakarallahu Allah ya ambaci cewa wa mallam ya hakun bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah baraka wa ta'ala ya saukar fa ulaika humul kafirun to irin wannan da ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar to wayannan sune kafirai a wata ayar ce a jerar ci ayar yace fa ulaika humul zalimuna wayannan sune azzalimai a wata ayar ce ulaika humul fasiquna wayannan sune fasikai akwai tafsirin malamai akan me zai sa rashin hukuncin Allah da hukuncin Allah ya kai mutum da kafirci akwai dalili me zai sa shi a ba kafirci ba zalunci yayi akwai wato dalili akwai abin da zai sa ce kuma a ba zalunci yayi ba fasikanci yayi shi ma akwai dalili to akwai abin da zai sa a ce ba fasikanci yi ba shi ma akwai wannan dalili in an ce al-zulmu shine kishiyan adalci ta kuma na eh, ce azulmi kuma shine kishiyar adalci adalci sanya abu inda ya dace zalunci kuma rashin yin abin yadda ya dace ya ce an yi zalunci alfusuku kuma shine alkhuruj an da'a Allah ya ce ayi ka ki ko ya ce a bari a ki bari to don da wannan sai ce yayi fasikanci iblis ne ya fara yi lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi da daga annabi Adam sai ya ki da sojil kaji tashi baka labari su ce iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi kaga ai fa kharaja an da'at rabbi ne fa fasaqa sai iblis su mala'iku dai sun yi mala'iku la ya'tuna Allah ma amara ba ta saba ma Allah abin da ya umarce su amma illa iblis da iblis me yasa iblis bai ba shi saboda ba mala'ika bane kana min al jinni dama shi na daga cikin aljanu saboda ka fa fasaka an amru rabbi shine kana fasikan ai fa kharaja an da'ati rabbi sai ya fita daga yawa ubangijinsa wato biyayya to akwai abubuwa da suke kai wani a ce yayi wato kafirci wani yayi zalunci wani kuma fasikanci ne so duk kaga nan alhukuma ana nufin Allah madaukakin sarki alhakim ma'ana shine mai hukunci sai daga duk wanda ya bar ma hukuncinsa zai tsinci kansa ɗayan matakan nan guda uku wa to wannan ayar hatta kala yace ka bi wannan ayar kai mai karatu har inda Allah ta'ala yake cewa afa hukumul jahiliyyati yabghun yanzu mutane hukuncin jahiliyya suke so wa man ahsanu min Allah hukuma wa yafi Allah hukunci ga kaumin yuqinun ga mutanen da suke suna da yake Allah ta'ala dai ya faɗa a farkon suratul ma'ida yace ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud yace ya koma su imani ku cika alƙawarin da kuka dauka wasu malamai suka ce alƙawarin ka tsakaninka da Allah na bauta masa a bayan ƙasa da kuma alƙawarin da kake da wanda kake rayuwa da su dan adam baya rayuwa sai kadai sai yayi mu'amala to ka cika ka kiyaye uqud alƙawarori da aka kulkulla sai kuma Allah ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima da nau'in tumaki da nau'in awaki da nau'in raƙuma da nau'in wato shanu rahimatul an'am kenan illa ma yatula alaikum gara muhillil saidi wa antum hur kawai ba ku zama dai ba masu halatta yin farauta ba alhali kuna wato cin harami in mutum yana harami baya kama abun farauta baya farauta mai harami inna allaha ya hakumu ma yuri mahallin shahidin sai ce allah ya hakumu in an ce sunan allah daga alhakimu alhukumu ne to zai da wannan ma'ana da allah ya ce inna allaha ya hakumu ma yuri a sautin ma idan aya ta farko allah yana hukunta abin da ya nufata wal adillatu alaihi kasiratu to dalilai akan sunan allah alhakimu cewa zai ɗauki ma'ana daga alhukumu ne hukunci suna da yawa yace min ha ala sabilil misal qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ko kuma da lissafin sunan Allah alhakimu din ba ma'anarsa ba Allah ya ce shahidallahu Allah da kansa ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa yadda al'amarin yake babu wani abin bauta mawa bisa tantanta sai dai shi Allah din wannan shaidar Allah ya makansa wal mala'ikatu wal mala'ikatu mala'ikun Allah sun shaida da babu bauta ta cancanta sai Allah wa ulul ilmi masu ilimi sun shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala qa'iman bil qist Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa sai sake rikar babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai shi ita kalmar shahada sakanni biyu gare ta in ka ce la ilaha abinda suke cewa annabi yasa ba a so ka ce la ilaha ka tsaya in ba bayani irin wannan ba sai dai ka haɗe irin salatin da matar ce la ila kuma ta gama ga ta ce ba Allah kuma ta yi shuru a ce la ilaha illallah duk in duk dudun rinsi karka da ka tsaya kan la ila la ilaha illallah amma ka ce la ila a to ka ce ba Allah kuma ka yi shiru a to ake in ka ce la ilaha ka kore kowane abun ba da zai kuma illallah nan take sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yasa ce ta ita kalmar ta kunshi annafai wal isbatu in an ce annafai korewa kowa matsayin Allah wal isbatu da tabbatarwa Allah matsayin Allah ta kowa shi ya tantance bauta masa in ka ce wahadahu da zama ka ce illa Allah ai Allah da yake da bito amma ana suna kiransa ta aqidi kara karfi kan ce wahadahu in ka ce la sharika lahu ba shi da abokin tare dama ka ce la ilaha ka kore shi ka kara ka wato wahadahu tana kara illallahu karfi ne la sharika lahu tana kara wa la ilaha karfi ne to raka wahdahu la sharika lahu Allah ya bude wannan aya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya sake rike ta cewa la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi shine al-azizu mai karfin da wani abu baya gagararsa sannan al-hakimu mai hikima cikin ayyukansa Ali Imrana aya ta 18 da faɗin Allah ta'ala da ce: ma yabtahi Allahu Linnasi, min rahmatin fala mumsika laha a farkon suratul fatir aya ta biyu yace ba wani duk abin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa mutane buɗi na wata rahama da ya nuface su da ita su samu ko wani ya samu to fala mursila laha ba wanda ya ce kawai in dai Allah ya nufata to magana ta kare shi kullun ka'idar sa ma sha Allahu kana wa ma lam sha'a, lam yakun abinda Allah subhanahu wataala hikimar ta zarce ci gaba da wakana abinda ku hikimar ta zartu ba lam yakun ba zai taba samuwa ba da da aka yi da kansa to ma yatahi Allahu lin-nasi min rahmatin abinda Allah ya mutane buɗi na rahama fala mumsika laha ba wanda zai iya rikewa wa ma yumsik abinda kuma ya rike din bai bayar ba fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya bada abinda Allah bai bayar ba eh yasa muke ce kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamun kafa sai ce Allahumma la mani alima a adaita wala mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne la mani a ba mai hana ma a adaita abin da ka bayar sannan wala mu'tiya ba ne ba da kuma ma mana'ata abin da ka hana in banda Allah ba mai wannan suka in ya baka ya bayu ba mai rikewa in ya hana ka duk duniya ba za a ba ne iya baka wannan Allah subhanahu ala shi ke da wannan siffa shi ke da wannan iko shi yasa annabi yake masa kirari da shi Allahumma la mani alima abaita wala mu'ti alima mana'ata wala yanfa'u zaitatu min kantan duk wani kokarin mai kokari in dai baka yi baka nufata ba baya amfani sai dai ya zama sai ya dai da sila imanin sai ya rauni wa Allah bai bayar ba amma musabbabi wane ne kai abin da ka gani a zahiri musabbabi wane ne yau kama tila kenan wannan saboda haka ma tafi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursala lahu min ba'di huwa al-azizul hakim wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya wa huwa allazi yabda'ul khalqa shine wanda ya kage halitta da babu ita sai ci kuma mai ya'iduhu sannan shi zai dawo da halittar dawo da ita sai ce wa huwa ahwan alaihi ya fi masa sauki inda da wani abu da yake masa wahala tsakanin yi da tayarwa sai ce to dawowar ahwan alaihi ya fi masa sauki wato kamar daddi ne da wanda in an ce za a yi alkiyama sai a na al'awwaluna har iyayenmu na farko su ce a iza mituna wa kunna turaba kai zalika raja'un ba'id haka kace a fa su ce idan muka mutu muka zama turbaya a ce za a tada mu kai zalika raja umba in ce wannan abu ne mai nisan ko hankalin su ba zai dauka ba to rike Allah yanzu zai kore maka maleji sai ce kada alimna matan kusur ardu minhu mu kuma ba wai su da suka mutum ba abinda kasa ma ta ci a jikin su Allah ce kada alimna matan tanqusul ardu minhu sannan kuma wa na kitabun hafiz mu muke da kitabun hafiz wato littafi wanda yake dauke da rikodin da aikin kowa wasu ta kitabun hafiz shine launin mahafuz wanda tun ma kafin a halarci duniyar Allah ya bada duniya a yayin ya bada din duniya hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya bada din duniya kafin ya halarci duniya da shekara 50 awwalu ma khalaqa Allahu alama kuma farkon abin da Allah ya halitta shine alqalam faƙalar alƙalamu uktub sai ce da alƙalami in rubutu faƙalar alƙalamu ma za a katun sai alƙalami ya ce mai zan rubuta faƙalar alƙalamu uktub maƙadira kulle shayi faƙalar la sai Allah ce uktub maƙadira kulle shayi ka rubuta duk abin da zai faru a kaddara ne alƙalami ya ta rubuta a lauyin mafu badar din duniyar A to Z to shi ne Allah cewa inda na tabin hafi mu da tabin hafi tafin daga badar din yana wajen wasu malamai a kitabun hafiz shine alƙaƙai din da ake rataya wa kowane ɗan adam in ya balaga kana balaga sai a ɗaka da kiraman na. ki rubuta mai kyau da mara kyau in kai suna rubutawa da Allah ce inna alaikum da hafizin kiraman katibin ya alamuna na ma tafa'aluna suna sanin irin abin da kuke aikatawa Allah ce wa inna na kitaba nan littafin da aka rubuta din yana wajen mu eh shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ta ta kiyama sai kin isra'i kowane mutum ya kurji lahu yawmal kitabar kitaban mai shura. kowa za a zo da littafin da za a raba kowa littafi a mashi a cikin ikra ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka ka isa kai da kanka hisabi a yau so da alƙalin kansa shi ne wanda so ka kafi idan masu laifi suka karanta sai ka ji mutum ya ce Allah ce wa bi alkitabu fatar mujirimi na mushfiki na mafi za a raba littafi amma sai ka ga mujirimi na masu laifi mushfiki na suna tsoron abin abinda ke cikin littafi wai kulu na sai sai ne ya wai latana kai can mali hazal kitab wani wani irin littafi ne la ya zaduru sagiratan wala kabiratan illa hasaha ba musu yake na abin da yake littafin ya yarda amma shi mamakin da yake kwakwafin da aka yi masa yadda aka yi a tashin ɗinsa ba wani aiki nasa da bai gani ba shi matsala aiki zai iya tuna maka kansa Kamar a misali ka aje abu ka manta da shi amma da ka gani sai ka tuno kai ka aje amma kai ka manta ma da ka aje to haka aiki yake sai tuna maka kansa shine a suratul mujadala Allah ya ce ahatahu Allah wa nasu shi Allah ya sa an kiyaye aikin ta hanyar mala'iku amma wani su su da sai aikin sun manta to shine sai ce mali hadar kitab wal ina littafi nuna la ya gadir sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai tsallake karami ko babba ba sai da ya kiyaye ta shine Allah sai shigo maganar ya ce wa waje juma amilu hadiran sun samu abin da sun san su suka aikata an zo da shi wala yazlamu rabbuka ahada wajen ka baya zaluntar kowa in dai ka gani to kai kai kayanka shine hadisin abi da ita ya ibadi ya ibadi sai da kira bayan su kan goma to ya ibadi ta ƙarshe sai ce inna ma hiya a amaluku ku sani ayyukan ku ne uku sai halaku muke takkance muku shi faman waje da khairan duk wanda ya samu alkhairi a kwanakin sa a filin alkiyama fali ahmadullah to ya gode ma Allah wa man waje da gaira zalika wanda ya samu abin da ba alkhairi ba fala ya lumanna illa nafsa kar ya zargi kowa in ba kansa so inna ma hiya a amalukum so ra ku sani ayyukan ku to haka kowa zai ga wato aikin sa filin alkiyama Allah ce to shine yake halitta kuma shi zai mai da halittar kuma dawowa da halittar a hawan alaihi shi yafi masa sauki subhanahu wata'ala sai ce walahul masalul a'la shi yake da madaukakin misali fis samawati wal ardi a cikin sammai da kasai nan ma mahallin shahid din sai ce wa huwa al-azizu al-hakim shine al kuma al-hakim suratul rumi ayata 27 wa kama fi qaulillahi li isa ala ru'usil kala’iki kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki zai ga ma annabi isa alaihi salam ala ru'usil a gaban halittu bayan tashin alkiyama bi hadarati man ittakhazahu wa ummuhu ilahaini a gaban wanda suka rike shi shi annabi Isa da mahaifiyarsa suka ce ilahaini suka ce alloli ne guda biyu min dunillahi ba Allah ne Allah shi kadai ba suka kara biyu suka zama uku suka yi trinity ko Allah ya tattara sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa hakika wanda suka ce Allah ɗayan uku ne cikon uku ne to kafirai to Allah a gaban su a filin alkiyama zai ce da annabi isa ƙurani ya ce wa iz qala ya isa ibn maryam ambaci lokacin da Allah zai ce ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai kai ne ka ce wa mutane ku rike ni ba ni kadai ba har ma da mahaifiyata ilahai a matsayin ababen wuta guda biyu min lahi ba Allah ba wani ce tambayar da za a jefa Allah ne wa annabi Isa alaihi salam kala sai annabi Isa ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kunu li an aqula ma laysa li bihaq baya ko kusa da dacewa da ni in faɗa abin da ba ni da haƙƙi ba haƙƙi na bane a bauta mu sai mai da Allah al'amari ce in kuntu qultuhu Allah in na faɗa faqad alimta Allah ka sani ta'alamu ma fi nafsi ka san har abin da yake cikin zuciyata har abin da yake cikin raina haka yace a wata aya wala qad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu hakika mu muka halicci mutum mu muka san abin da zuciyarsa ma take sakawa shine ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar bayan makogwararsa wadda tana jikinka in kace za a kama ka za a kashe kanka amma Allah ya ce ya fita kusa da kai to yanzu shine shi ma annabi Isa alaihi salam sai cewa Allah in kuntu qultu in na faɗi wannan magana to faqad alimta Allah tabaraka wa ta'ala ka sani ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika eh ban abin da ke tare da kai ba ya Allah innaka dan kai Allah anta allamul ghuyub kai ne masanin gai kai ka san gaibi Allah sai faɗa abin da ya aikin da ya da ya zo sai ce ma qultu lahu ni ban ce da su komai ba illa ma ni bihi sai abin da ka umarce ni da shi abin da Allah yake umartar annaba shi ne mai isar da sakon a sautin na ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut an aika ba kowace al'umma jakada manzo idan ya bakunci al'ummar abin da yake fara mata da shi shine ana Allah ku bauta ma Allah shi kadai wace ta nufi dagotu ku nisanci bautar duk wani wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba ya zama abin bauta shine dagotu ana ce masa dagotu in ya sani ake bauta masa in bai san ana bauta masa bai misali yanzu kamar shehu usmanu in arki gabarinsa ana wani abin shi bai sani ba shi annabi isa bai sa a bauta masa ba to wanda ake bauta masa kuma ya sani ake bauta masa ya ce to dagutu wanda ake bauta masa shi ne san ma ana yi wa kunu a wani gida to dagutun masu ibadar shedan din da ya zayyana musu ba shi wanda suke bauta bane dagutun shedan din da ya zayyana musu shine dagutun su shi sa Allah ce to mun tare kowace al'umma manzo idan ya ce ce an ibudullah ku bauta ma Allah wajtanu dagut ku nisanci bautar dagut wa minhum man hadallah to daga cikin al'umman da su manzanni suke bakuntar su akwai wanda Allah yake musu gam da katari da shari'a wa minhum daga cikin mutanen man haqqat alaihi balala akwai wanda kalmar azaba take tabbata a kansa a yau a yi gobe duk bayanin irin na annabta duk fasaha irin ta annabawa duk sai su gama shi yana nan inda yake bai canja ba shine man haqqat alaihi balala wanda kalmar ata ta tabbata a kansa sallati fasiru fil ardi bi tafiya a bayan kasa fanzuru kai fa kana aqibatul mukazzibina ku ga menene karshen wanda suke karyata manzanni idan manzanni sun zo mutu ba sa sha da dadi su wanda suka karyata annaba halaka su ake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summa arsalna rusulana tatra muka yi ta aiko manzannin mu ɗaya bayan ɗaya wani afta da aza wannan ya zo wannan ya tafi amma sai ce kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu sai dai duk al'ummar da manzanta ya zo kazzabuhu sai su karyata to masu karyata suna sha da daɗi sai Allah ce fa atuba ana ba'dahum ba'dha mu kuma sai mai tabe da sashen su kan sashi fa ja'alnahum ahadi mu mai da su labarai in sai a karanta dan a dauki izina daga na gaba ake gaza ruwa amma an wuce gurin an gama da su Allah ce fa bu'udan li qaumin la yu'minun mai santa gabar rahama ya tabbata ga mutanen da ba sa yin imani da manzanni lokacin da manzanni suka zo musu a sautu ƙaf sai da bamu labari da al'umma takwas lokaci guda don ka gane dai inda ya karyatawa aka to abin bayan ba ta kyau al'ummar annabi ne allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi ma kanan lawon azuba hun wa an tafihim allah ba zai azabtar da su ba a hali kana cikinsu bayan ka bar duniya allah ba zai azabtar da su ba wahum ya firuna inda da masu isa gifari a cikinsu ba za ka yanzu mu rayuwar mu a wasu ne cikin albarkacin wasu in annabi yana Allah ce ba za a azartar da mutane ba yana cikin su in ya bar duniya ba za a azartar da mutanen annabi ba inda masu fari a cikin su kowa sai a bar shi abin da yake so amma ba akwai ranar kin dillanci ko Allah ce inna rabbaka labil mursal ka yana nan madakata yace inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama matan tana nan madakata malamai suka ce alkhairu la yafuna wa zambu la yunsa wa dayanu la yamutu wai alkhairin ka yana nan a rubuce sharrin ka ba a manta ba mai hisabin baya mutuwa to kaga kai zaka haɗa ka gamo ka dawo yana nan yana jira a maka lissafin abin da kai to shi yasa a suratul qaf sai ba mu lissafi a misali da al'umma takwas yace kazzabar qablahum qaumun nuhin daya kenan wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu nut. wa ashabul aikati wa qaumu tubba al'umma takwas duk takwas din nan ba lalai da mara ba suka da zuwan manzanni ba sai Allah ce kullun kazzabar rusula duk tasin nan karyata manzanni suka yi amma sun sha da daɗi sai Allah ce fa haqqa wa idi sai suka cancanci wato wa idi alƙawarin azaba na Allah tabaraka wa ta'ala to irin sa ne anan annabi Musa a Isa alaihi salam da Allah zai masa wannan kalubale cewa kai ka ce da su su rike ka da mahaifiyarka abin bauta ba ni ba yace a'a in na faɗa Allah ka sani ka san abin da yake raina sai ce ma qultu lahum ne ban ce da su komai ba illa ma martani bihi sai abin da ka umarce ni da shi ne ka umarce ni da shi an ibudullah nace musu ku bauta ma Allah rabbi wa rabbakum ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahida Allah lokacin da yake cikin su ina mai shaida a kan aikin su kuma su ma sun san wannan da kira su zuwa gare shi ma dumtu fihim mutakar tsawon rayuwata a cikin su amma falan ma tawaffaita ni lokacin da ka karbi rayuwata kunta antar raqibu alaihi ya Allah kai ne mai tsaro kai ne mai gadi akan su yace inna Allah kana alaikum raqiba to kunta antar raqibu alaihi kai kai ne mai tsaro akan su bayan ni na bar duniya wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai Allah tabaraka wa ta'ala kai mai iko ne annabi isa ya ci gaba da cewa in tu'azzibuhum Allah idan ka azabtar da su fa innahum ibaduka su bayinka ne wa in taghfir lahum in Allah kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne al azizu kai ne al hakim mai karfin da wani abu bai gagararsa mai hikima cikin wato ayyukansa ko mai hukunci wannan yake nuna kuma tausayi irin na annabawa sun kira wani Allah sun abin nan amma bai ce Allah sun maka laifin da zaka azabtar zai ce into to azibu Allah in ka azabtar da su bayan ka in ka musu gafara dama kai al'azizu ne alhakim kafi da haka kana da hikima cikin abin da kai ka gani kamar annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam mahaifinsa ya ce ba ya dan shiriyar ya za a kyamaci gumaka wanda ya ce ba za a bar gumaka ba kaga kai tsaye bautar gumaka yake amma duk da haka sai annabi ibrahim ce mahaifinsa salamun alaika ta astaghfiru ka rabbi zan nema maka yafiyar ubangiji na innahu na bi hafiya ya shi mai shafe min hawaye na ne amma kaga tunda abin ba zai yi ba sai Allah ya ce ma kana faru ibrahim ali abihi a wata aya yace istighfari neman yafiyar da annabi ibrahim yawa baffansa ko mahaifinsa agara ba a bakin komai yake ba illa an mau'idatan wa adahaiya sace alkawari ya cika da samtin irin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama da baffansa abu talib abu talib ba irin gudunmawar da bai bashi ba amma bai musulunta ba kawai kabilanci ne irin na jahiliya dan dan uwansa ne ba za a taba masa kuma yana cikin ahlul halli wal aqdi wanda da su ake ɗaurawa da su ake kunciya ba za a zartar da wani ba a maka sai da su yana cikin jagorori an yi gobe ya hana annaba abin da yake na kiran addini ya kasa a ƙarshe suka je suka ɗauko wani saurayi umar ta bin walid suka kawo masa suka ce ba dai matsala ka ɗa ce. ku zu hazal fata wala dallaka ka riƙe wannan ɗan ya zama ɗa a gare ka ka ba mu ɗan uwanka mu kashe in za a baka da ɗari zai canza maka ɗanka ba mutum zama ɗanka ba shi a fitirar ɗan adam haka Allah ya yi shi san wani da bai taso ba wannan gwari ce ya kalle sai ce bi ita ma fitirar guna tur da abin da kuke nema a ni ibnakum ku ba ni ɗanku liɓurabbiyahu irene shi wa waɗikun ibni ni in ba ku ɗana ne ta ƙatuluhu don ku kashe shi kwamantan zai karɓi wannan tilka izan ƙismatu biza rabo kenan na zalunci faraka faraja ukhaibina sai suka juya suna makaskanta to wannan abu tsalifin da irin wannan gudunmuwar da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zo zai bar duniya ba a kan addinin ba annabi ya ga duk gudunmuwar da ya bashi zuba da rabuwa addini to ne da ya zo yake ce masa ya ammi kan matar ilaha illallah kalmatan uhajju laka biha indallah yace baffana ka ce la ilaha illallah ba kai wani aiki a karkashin ta ba zan tsaya maka da wannan kalma ɗin a gaban Allah ka tafi aljanna lokacin akwai su Abu Jahil su Haris bin Umayya sun zo duba shi abokansa sai suka kalli babban annabi suka ce a targabu an millati Abdul Muttalib kana kyamar addinin Abdul Muttalib ka kalmar shahada a ƙarshen rayuwar wata amsa zai ba mu annabi zai kalla ne yace huwa ala millati Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib ma'ana kan addinin babansu ba na cewa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ba to shi babban ne kaga shi dan gidan abdul muttalib to haka yake shi yana kan addinin babansa a ƙarshe ya cika bai kalmar shahada din ba to shi annabi ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na nema maka gafara mutukar ba a hana ni ba sai kuma hannun ya sauka sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u kai ba za ka shirya da kai wanda kake so shirya ba Allah ne yake shiryar da wanda hikimarsa ta zarce shiryar da shi to shine shi ma'ana annabi Isa bayan mutanensa sun rike shi abin bauta ba ne ce Allah in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in ka adabtar da su bayin kai wa in tagfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne al azizu al hakim muna magana ne akan sunan al hakim shi ma yau mun zo karshen sa nan gaba za mu tashi al halim kuma sunan Allah na alhalimu mai juriya Allah ya datar da mu abin da karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan sani ba ko da tambaya a annabawa da annabawa da wanda suka gani ta su ake mai wa'azi zama mai tausayi ne mai nuna soyayya ne ga mutane kamar likita ne da marar lafiya a gadi abin da zai yi ya kwantar masa da hankali ko da shi ne zai masa zai yi domin shi burin shi a ya samu lafiya to haka shi ma mai tallan shari'a wanda shi falalarsa a fili take annabi sallallahu ya ce la an yi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya shiri ta hanyar ka ya fukata da jajayen to haka annabawa suke da al'ummansu Allah ya datar da mu isa mm. mm. wani annabi ne ko kuma da ikon shi na biyu ba ko kalatin da eh, shi uzairu an tayar da shi ne a cikin ibn bani isra'ila sun ce shi ma dan Allah ne su kuma san kace annabi Isa dan Allah ne wannan ji kawai da wancan kabilanci ne ma da ya kawo haka tun da wani kan sun ce ba mu ce Allah ce ai shi uzai ok to eh, wannan su ne gaba sai ne nan gaba in za mu tashi mu duba eh, dan eh, dan bayan ya shekara da mutum haka za a abin da sai allah ya da shiya hmm. sai allah ya shi kuka ta kira da yi da ya dawo da shi hmm. allah ya dawo da shi ya shekara da kamar da aka yi wa mutanen ah, wani asabin kafin asabin kafin da hmm. yi kuka telefon da ya shi daga shi kan da kirkir eh. da ya zo yana na ajiyar da ya da mai ce ko yi amma ga jakin nasa daidai ga jakin har jakin baki ɗaya ka fi zuwa da kawai amma abin yin na yana nan da grazing ba abin yin sa Allah ya zuwa mana zai maka insha to Allah muna roƙonka da sunayenka farkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da suke za su fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da yin aure Allah ka ba su su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata yi na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka ne hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka ne hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai nufa biyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuransu Allah ka ba mu gudun tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir نيجير اللهم اعكس نيجيريا واهله يا رب العالمين اللهم اعكس نيجيريا واهله يا من هو على كل شيء قدير اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوه الا بك فسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين